baya da abokin tarayya kuma ina shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne allah ya kara aminci da tsira gare shi da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa tashin alkiyama bayan haka mu ji tsoron allah subhanahu wa ta'ala hakikanin tsoronsa mu hauke dokokinsa kuma dama huduban mu a yau ta yi magana ne akan abin da ya shafi aikin hajji wanda kamar yadda aka sani shine abin da muke ciki yanzu akwai buƙatar haɗakar da mutane akan abin da ya shafi shi kansa aikin hajji din mu sani ya ku bayan Allah cewa Allah ya ɗora aikin hajji ga mutane ya farlanta shi ga musulmi matukar dai mutum ya cika wasu sharuɗa na farko ya zama shi musulmi ne na biyu ya zama shi ɗa ne ba bawa ba sannan ya zama yana da halin da zai biya kujera ya je aikin hajji kuma ya zama ya balaga wanda bai balaga ba aikin hajji bai zama wajibi gare shi ba ko da ya yi aikin hajji kafin balagarsa ila saboda wadatar iyayensa to in ya balaga sai ya sake yin aikin hajji saboda wannan aikin hajjin bai isan masa ba domin ko da ya yi shi bai zan wajibi gare shi ba saboda haka muddin mutum ya cika wa'annan sharuddan to Allah ya ɗora aikin hajji gare shi kuma rashin yin aikin hajji gare shi laifi ne babba har ma Allah subhanahu wata'ala a ayar da yake cewa ya ɗora mana aikin hajji yake cewa walillahi ala nasi hajjul bait man istata ilayhi sabila yace wa man kafara fa inna Allah ganiyun 'anil alamin Allah ya dora aikin haji ga bayansa ga mutane baki daya ga wanda ya samu iko ga zuwa aikin haji din adalci irin na Allah bai dora aikin haji ga kowa ba sai wanda adda iko kamar yanzu mu ce wanda adda kuɗin biyan kujera ko kuma ya samu wani wanda ya biya mai kujera to ko ba kai ka biya ba in wani biya ma to ka samu iko to haka dole ka sahi ko kuma ya zama kai Allah ya hore ma da kanka ka biya kujera to ka samu iko to dole ka tafi Allah ya ce kuma wanda ya kafirce ya butulce Allah ya ba shi abin zuwa aikin hajji ya ki zuwa saboda kawai yana ganin kamar kuɗin banza na zai kashewa ga banza ko yana ganin wahalhalun da a ciki shi bai iya su bai iya barin iyali ne da sai wajen wata guda baya nan da dai wasu abubuwa wasu dalilai masu kama da wannan Allah ya ce to a kyale shi shi ya ci baya fa inna Allah ganiyun anil alamin Allah ya wadatu daga barin bayansa gaba daya talikai gaba daya ko ka ki zuwa aikin haji baka cuci Allah da komi ba in ma ka sai aikin haji ba ka Allah da komi ba kanka ne maslahar kanka ce saboda haka wanda ma ya butulce Allah ya hore mai yaki zuwa Allah ya ce to a kyale shi fa inna Allah ganiyun anil alamin haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ingantacce a hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar na farko shahadati Allah ilaha illallah shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wannan shine abu na farko wa anna muhammadar rasulullah yana tare da na farkon cewa kuma annabi muhammad manzon Allah ne dole sai ka yadda Allah shine abin bauta sai ka yadda annabi Muhammad shine abin biya shine abin koyi a cikin ibada sannan abu na biyu shine tsaye da sallah sai ka yadda lallai sallah Allah ya ce a yi ta kuma ka tsaye da ita sannan sai ka ba da zakka idan Allah ya hore ma abin ba da zakka ba da zakka yana ɗaya daga cikin shika musulunci sannan da azumin ramadan sannan da aikin hajji ga wanda Allah ya ba iko wayannan su ne guda biyar wanda manzon Allah ya faɗa cewa su ne shika-shikan musulunci kaga aikin hajji yana ciki haka nan kuma akwai hadisin abu huraira radiyallahu an yake cewa khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama faqal ayyuhan nas inna allaha qad farada fahujju yace ya ku mutane abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi muna hudu ba wata rana yake cewa ya ku mutane hakika Allah ya ɗora muku ya wajabta muku aikin hajji don haka ku yi ƙoƙari ku yi aikin hajji sai wani mutum ya tambayi manzon Allah yake cewa a kullu amin ya rasulullah ya manzon Allah shin ana ko wace shekara ne Allah ya ɗora mana aikin hajji manzon Allah ya yi shiru ya kyale bai ce komai ba mutumin ne ya sake tambaya a kullu amin ya rasulullah shin ko wata shekara ne aka dora muna aikin haji ya manzon Allah manzon Allah ya kyale shi bai ce komai ba sai da ya so uku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa la yake cewa law qultu na'am la wajabat manzon Allah ya a a ba dukkan shekara so guda a rayuwa ya isa manzon Allah ce inda na ce eh yace to wallahi da ta wajaba da sai Allah ya wajabta yin aikin haji duk shekara a dole duk shekara sai kowa sai kowa ya ta aikin haji kun ga akwai lalura yanzu wani kujera daga take miliyan biyu da rabi wadda sallah ta zan wajibi kullum a ce shi ma aikin hajji duk shekara wajibi na kaga ai akwai lalura ila sai an waye gari duk da gidan kwanci ba ka da don dole duk shekara ko gidanka naka sai zuwa ka biya kujera in shekara ta dawo ka koma sai da gonanka na gado in shekara ta dawo ka sai da motarka sai an waye gari ta zama zero amma saboda tautan Allah da rahama ta yi bai ce ko kana da hali bai dora ma duk shekara ba in dai kana da halin da za ka je duk shekara ka je wannan nafila ne kuma zaka samu ladar ka cikakka amma dai na dole na wajibi ga wanda ya samu iko shine so ɗaya a rayuwa to da manzon Allah ya ce eh to da da shikenan ta wajaba har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daruni ma taraktukum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasaratu masailihim waqtilafuhum ala anbiya'ihim manzo Allah yake cewa ku ku tsaya akan inda ni tsaye da ku ku ban ni da abin da ni faɗa muku kawai ku tsaya inda ni tsaye da ku ku bar jaye jaye yace domin abin da ya halakar da na gabanin ku yawan tambaye tambaye ya kaza kaza ni yanzu ka ga wanga da kadan ya jawo muna jidali to ya matsa a kullu amin ya inda manzo Allah ya ce eh an ka ce aikin hajji ya zan wajibi duk shekara kaga ai akwai magana ko to annabi ya ce wa abin da ya halaka na gabanin ku shine yawan tambaye tambayen su kuma ko an hada musu bayi suka yi ba waqti lafuhum ala anbiya'ihim da yawan sassaba wasu ga annabawan su sai Allah karshe ya zama wannan ya zama musu halaka saka addini ka tsaya baki inda an ka tsaya da kai saka ce wurin kwalbace kwalbace ka kwalbato abinda zai zama maka matsala ka kasa yi kuma ka yi lahi wurin Allah don haka kun ga anan wannan hadisin da ya sakon da yake iyarwa shine cewa inna Allah farada alaikum hajja fa hujju Allah ya farlanta muku aikin haji don haka ku je ku yi aikin haji kenan wannan hadisin ma ya ƙara tabbata ya karfafa wannan ayar cewa lalle aikin haji wajibi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi aikin haji kuma ga shikarara ya yi umarni da yin aikin haji don haka ya ku bayan Allah duk wanda ya samu ikon yin aikin haji to ya je ya yi aikin haji domin aikin hajji wajibi ne a cikin addinin musulunci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta shi ga bayinsa kuma Allah ya wajabta shi kamar yadda aka ce ga abin da ya fi inganci na maganganun malamai a shekara ta tara bayan hijira Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayar farlancin aikin hajji saboda haka baya halatta ga duk wani mutum guda kowane ne shi musulmi wanda Allah ya ba ikon da zai je ya aikin hajji ya yi saku ku ya ƙi zuwa to sai ya zama mai laifi a wurin Allah kisa shehin malami Sheikh Ibn Baz rahimahullah yake cewa man qadara ala al-hadd falam yahud aw akharahu bighairi udhrin faqad ata munkaran aziman wa ma'siyatan kabira yake cewa duk wanda Allah ya ba aikin haji ikon aikin haji yake zuwa ko kuma Allah ya ba shi ikon zuwa yayi ta jan kawa yake zuwa yayi ta jan kawa yayi ta jan kawa yayi ta jinkiri ya to wannan ya aikata laifi babba ya aikata sabo mai girma ka san akwai wanda ba kudin abai da ba tun kudera tana dubu ɗari kaza ya kai ta yau gobe gobe duk shekara sai ce to ai bari dai ni dan juya zuwa baɗi ila suna dan karuwa sai in biya in baɗi tattawa kuma sai ce to ai na riga na sai wake na tara ko na sai kaza na aje sun nika in yi tsada in sai su waka hin baɗi haka nan zai yi har a waye gari yanzu jira ta zan miliyan biyu da rabi ko jari na ya haɗa gaba ɗaya bai iya biyan kujerar tun kujerar tana da sauƙi ya biya ya ya ta ja ya ya ta jan ya to wannan ba daidai ba ne laifi ne a musulunci idan Allah ya hore ma abin da za ka biya kujera ka tsaya kai ta jan kai ta jinkiri kai ta fafafa kai ta yau gobe ya gobe ce in rayuwarka ba ta kai ba ko kuma rayuwarka ta kai amma jarin ya kare su saboda haka sun da duk ka samu damar yin aikin hajji. abinda alwajibi shine ka je nan da nan da Allah ya baka dama in yau din ka samu kuɗin kujera yi kokari bai datta ko nawa kake saye ka tafi wallahi baka yi hasara ba baka yi hasara ba nan gaba kaɗan zamu zamu zo da hadisi wanda suka yi bayanin falala da muhimmancin aikin hajji ga wanda ya je ya aikin hajji don haka ko nawa kujera ta kai karan kai ba ta kai musulmi yi fatar ɗaya Allah ya hore ma abin biya kaje je ka biya baka yi hasara ba in nawa kujera ta kai yi fatar dai Allah ya baka abin biya wallahi ba hasara ba ce kakka dibe yawan miliyan biyu da rabi kama maganin kai jama'a yanzu duk kudin ga yin dauke su duk gaba ɗaya in ba su ku kujera guda a'a in dai Allah ya hore ma yi farin ciki da Allah ya hore maka kuma ka gode ma Allah da ya hore ma yadda zaka yi kaje wani na nan tun kujeran na da sauki Allah bai hore mai ba wani na nan kuma yanzu ga da sassan miliyan biyu da rabi yanzu Allah ya hore mai na ga wanda tun kujera tana ɗari bakwai da hamsin ya kasan yadda za a yi biya ya gagara duk shekara sai ya tauna kulla wallahi abin ya buwaya amma bana sai ga sai ya je kai sai ya biya miliyan biyu da rabi na yi magana da shi baki da baki yace wani ka gani ka ga ikon Allah yace wallahi ban taɓa samun falalar da zan biya kujera kamar kamar bana ba yace na je na biya miliyan biyu da rabi yace kai har da ma wasu kuɗi na ƙara don kujera ga wani na sai da ce sai na ba shi kada kuma na ba shi kun ban damu ba amma tun sadda tana dubu ɗari kaza na yi duk shekara sai na yi dubara in biya in ga in kasa yanzu bane da ta hitsa da bana Allah ya hore mai to shi Allah hikima ta yawa gare ta in dai abu addini ne kuma Allah ya ce a yi fi to kada ka damu da tsada kai domin abinda Allah zai baka ya yi abinda ka basuwa ga wannan aikin to aikin hajji ma haka yake saboda haka ibnu baz ya ce wanda Allah ya hore ma abin zuwa aikin hajji ya zuwa ko ya yi jinkiri ya tajin kafa har wani abu ya shigo to ya aikata zunubi mai girma ya aikata sako mai girma a wurin Allah <clears throat> ah, subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi yake cewa ta'ajjalu bil hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu alai manzon Allah ya ce ku gaggauta zuwa aikin hajji duk wanda Allah ya ba dama zuwa aikin hajji ya gaggauta domin kai dan adam baka san abin da zai iya bijirowa gare ka ba ba mamaki ka ce bana ka samu ikon biyan kujera ka ce bari in bari habbali ko da bari ka tahowa mota ta haɗe da kai ƙawar katakin ta gille ga kudin amma ba ka iya zuwa aikin hajji ka ga da ka sai tun bana da ka huta ko kuma a waye gari ba ka da lahiya ko a waye gari matar ka ba ta da lahiya bai yiwa ka sai ka barta ko wani babban ɗanka ko wani abu wani dalili wanda ka sa bayan da za ka je aikin hajji kenan duk sanda ka samu damar zuwa aikin hajji ana son ka gaggauta ka je yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga wannan hadisin yake cewa ta'ajjalu bil hajji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu alai haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani wuri yake cewa man arada al hajj falyata'ajjal fa innahu qad yamradu al marid wa tadillu dabba wa ta'ridu al hajja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya samu ikon aikin hajji ya gaggauta ya sauri ya tafi me rashin ya na iya tuzgowa kamar yadda muka bada misali dabbar da kake hawa tana iya batewa kamar da wani ake zuwa bisa dawaki da sauransu yanzu ko kamar ka ce kudin kujera suna iya salwanta don kudin kujerar dabba tana ciki guzuri na ciki komi na ciki sannan bukata na iya tasowa kana iya cewa bana ka samu ikon da zaka biya kake sai baɗi kahin baɗi sai wata lalura ta dole ta same ka dole sai ka taɓa kuɗin kuma da ka taɓa su ba su biyan kuɗin kujera Shi nan ya zan sanadin lalace wasu amma da ka biya ka ga da an wuce wurin ka huta Kisa manzon Allah ya ce ku yi gaugawa ku yi aikin haji balle yanzu wanga zamani na mu da kullum matsaloli ke iya tasowa yanzu korona da ta gito aka shekara bi ba a yi aikin haji ba nan ya zan sanadin wani har abada ba zai yi aikin haji ba har abada da an yi aikin hajji 2020 2021 da ya samu zuwa amma yanzu shekara biyu da aka yi ya dan sanadin wani dalili ya sa kuma shi nan damar da ya samu ta wuce ba zai samu zuwa ba har abada shi nan to haka abubuwa suke abubuwa na iya tuzgowa ko kuma tsada da ta yanzu miliyan guda kujera ka tsara gaba daya na 2019 da aka yi aikin hajji abinda kujera ta ce miliyan 1.500 aka yi aikin hajjin shekara 2019 2020 ba a yi aikin hajji ba 2021 ba a yi aikin hajji ba yanzu 2022 sai da ta kara miliyan ɗaya gaba ɗaya to kaga in ba wanda Allah ya taimaka ba wanda ya kwanta ma cewa kujera tana miliyan ɗaya da rabi yanzu ta kara miliyan ɗaya gaba ɗaya in ba yan kalli la'i layi ya ja ya ba shige shi kenan domin cikon miliyan ɗaya ba kowa ke iya cika shi gaba ɗaya ba wannan dai duka yana ƙara tabbatar mana cewa aikin hajji duk sadda ka samu dama yi kokari kai fadan ka yi in ka yi shi an wuce wurin ka huta ka tarke ladar da Allah ke bazuwa idan ka je ka samu gafarar Allah ga aikin haji guda ai an gaba ko ina ganin ko gafarar Allah ai ba tanhalin ba a hada da miliyan biyu da rabi yasa nace muku ko nawa kujera take kada mutum ya ji biya na wa alaikumus salam eh eh to in ya zama in ka ba da su akwai abin da za ka ban ma iyalin ka su ci har ka je ka dawo akwai ɗan abin da kuma za ka dawo ka ci gaba da juyawa to babu laifi amma in ka san cewa in ka kundume shi kenan gidanka zai faɗi zai nakasa kila sai sun koma bara kahin ka wannan Allah bai ce ka tada kanka ko iyalin ka cikin fitina ba wannan kuma yanzu Allah bai hore maka ba don abin cewa an kai wanda limanin sada ilayhi sabila kenan wanda ya zama yana da guzuri kuma yana da abin da zai ban mai iyali ne har ya je ya dawo to in ya zama miliyan biyu da rabin su kenan yadda kat lalle in ka bada su ko abincin gidanka zai faɗi mutuncin gidanka zai faɗi za ka je ka dawo iyalanka da matanka sun kama bara ƙarshen ta shi asalin lalacewa su wannan kuma Allah bai gitta mumini ga halaka wannan sai ka yi haƙuri ka yi fatar Allah ya tsare ma wa'annan miliyan biyu da rabi din kahin baɗi ya zama ka samu abin da cikinsu za ka ɗan ma iyalinka ka tafi amma in akwai wani abin da zai rage maka shi jari duba da yake Allah na sa mai albarka ya sake tohowa har ya yi miliyan biyu da rabi da kabbiya to wannan kuma babu laifi ko kuma kila miliyan biyu gare ka kyar da kyar amma akwai inda zaka dan samu bashin wani abu wanda zaka iya karawa kuma akwai hanyar da in ka dawo zaka biya wannan babu lahi ka dan hada da dan bashi misali akwai inda za dan baka dan sauli haka je ka dawo wannan kuma babu laifi amma in ka buga babu yanda zaka yi lallai in ka biya kuɗin ga su kenan iyalan ka za su tozarta to wannan kuma baka shiga cikin wanda an ka ba iko ba wannan sai ka yi hakuri har Allah ya hore maka domin kuma musulunci ba zai yadda ya gitta ko ta ko iyalanka da karkashin ka ga halaka ba saboda kawai kana son ka je ka yi aikin haji saboda haka Umar ibn al-Khattab an rawaito yake cewa yace wallahi nayi niyyar in tura mutane a cikin garuruwa a je a binciko duk wanda Allah ya ba ikon biyan kuɗin kujera kamar yanzu kenan wanda Allah ya ba ikon zuwa aikin hajji ya ki zuwa a buga mai jiziya don wallahi ba musulmi bane yace wa ma bil muslimin ma bil muslimin yace duk wanda Allah ya ba ikon biyan kudin kujera ya dai aikin haji da gangan ya kiya Umar yace na kusan na ya nufi in sa a je a binciko duk ire-iren su a buga musu jizya kun kusan wa aka ba jizya wa aka azama jizya sabiri yace wallahi ba musulmi bane domin butulci ne Allah ya kai ka inda ga ka kana iya zuwa aikin haji ka kiya wannan ya zan butulce ma Allah ya zan butulce ma Allah halan wace dubara kai Allah ya baka kudin da aga hannunka halan rawa kai ma Allah ya ga shawa ya ba kudin halan magana zakin magana kawwa Allah ya ga shawa kai ba kudin ganin dama shi ne kawai da ya ga dama sai ya ba wancan wanda bai ba ba wanda kana ganin kai adda shi abbai da to saboda haka duk wanda Allah ya ba ikon da zai yi aikin hajji gode ma Allah domin Allah subhanahu wataala ya taimake shi saboda haka ya ku wa'anda suka samu iko Allah ya ba ikon da za su yi aikin hajji suka samu damar da za su biya kujera su je aikin haji su ina kira gare ku ku gaggauta yin haka ku yi ƙoƙari ku yi haka tun lokaci bai kule muku ba domin wannan farilla ce ta Allah mai girma farilla ce ɗa aikin ɗa'a ne na Allah mai muhimmanci. wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da sa ga musulmi kada ku bari shaytan ya zaunar da ku gida ya hana muku yin wannan ibada mai muhimmanci. domin shaytan koyo shi yana nan yana dafin ku kuma zai yi ƙoƙari ko ta wace hanya ya ga ya hana muku ayyukan alkhairi ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'mur wa ya'murukum bil fahsha ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura shedan al'ada sai duk sanda zaka yi aikin kwarai to zai ƙoƙari ya nuna maka talauci zai nuna ma to kai yanzu ku je daga miliyan biyu da rabi yanzu in ka ɗauke su ka dawo ka tuna fa yanzu fa watan bakwai an kasa auren ɗiyarka ka tuna fa kaza kaza kaza kaza ka tuna fa kana buƙatar zai ta kawo ma lalurori to nan ne in Allah bai tsare mutum sai kaga mutum ya ya yi dangalas ya fara sai ji wallahi gaskiya akwai kaza akwai kaza sai bai tashi kawo ma lalura sai sai ka tashi aikin alkhairi amma in mummuna aiki ne za ka yi zuwa kaza ya ba alaji kamar ka kai kamata ya ce ka ma yi da haka wanda a irin ka kaza kaza ji duk ko alhaji wani bai ko kai ka ba amma da an kai da ya auren da ɗaya kai ka riba abin da an kai kaduna an ka ce an kai kaza an kai kaza balle kai to haka bai kashe wuta nan zai zuga ka ya nuna ma kai wani ne kai ta abin bai dace ba to al'adar dan kenan to kada ku bari dan ya yi muku irin wannan zugi ya zuga ku ya hana muku yin da'a ga Allah subhanahu wataala ya ku bayan Allah yi ka falala aikin hajji tana da girma tana da yawa kuma alkhairin da a cikin aikin hajji yana da yawa akwai alkhairai na duniya a ciki akwai alkhairai na lahira a ciki akwai duka duniya da lahira gaba daya don haka aikin hajji ya kunshi ibada ta jiki ya kunshi ibada ta dukiya domin mutum dukiyarsa ce zai ɗiba ya bayar sannan idan ya je can ayyukan da ake da gangar jikinsa ne zai amfani ya yi wayannan ayyukan na aikin hajji to aikin hajji yana cikin ibadodi wayanda suka kunshi ibada badaniya da kuma maliya saboda haka hadisai da yawa suna nan wayanda suka yi magana akan falala aikin hajji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man hajjal baita falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummu Allah ya ce duk wanda ya ziyarci wannan daki na Allah ya yi aikin hajji bai yi fasikanci ba bai yi rafasu ba manzan Allah ya ce zai dawo kamar ranar da aka haife shi kamar farar takarda yanzu don Allah ka biya naira miliyan biyu da rabi amma ka dawo ka mafara takarda an yaye ma zunubanka wata hasara ka yi akwai wata riba za ka samu duk kasuwancin da za ka yi da miliyan biyu da rabi wallahi duk riba da za ka samu ba ta kai gafara Allah ba ko nau ko da ko so miliyan za a ninka masu ba ta kai gafara Allah ba guda gafara guda ta Allah wallahi wanda duk riba da za ka samu bai kai su ba so zai dawo kamar ranar da aka haife shi kaga wannan ba karamar riba ba ce an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wani aiki yayi falala Manzan Allah sallallahu alaihi wa yake cewa imanin billahi wa rasulih ila thumma madha qala alhajjun maburu. an tambayi manzan Allah duk cikin ayyuka wani aiki ya yi falala Manzan Allah ya yace imani da Allah da manzan Allah Shi ne abu na farko wanda ya komi aka ce sannan mi ya manzan Allah sannan ya ce hajji wanda aka tsare dokokin Allah a ciki hajji karɓaɓɓe shine abin da ya komi falala kaga aikin hajji manzan Allah ya lisanta ya lisa washi cikin ayyukan da sun kai kowane aiki falala ashe yin aikin hajji ba dan karamin abu bane ba karamar falala bace mutum ya samu sauke wannan farali na Allah subhanahu wataala haka nan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ya nuna maka muhimmancin aikin hajji alkhairin sa ba na duniya kawai bane har ba na lahira kawai bane har alkhairin duniya akwai ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabi'u bainal hajji wal umra fa innahuma yanfiyan al faqra wad dhunub kama tanfi an naru khabath al hadid wal dhahab wal fidda manzon Allah yake cewa ku rika bibiyar hajji wani bayan wani haka umra duk sanda ka samu dama je kai aikin hajji haka umra duk sanda ka samu dama je kai umra manzo Allah ya ce saboda hajji da umra suna karkare suna kore talauci kamar yadda idan aka sa karfe mai dauda cikin wuta ya sha wuta za ka ga da nan tana ta bambara tana bambarewa haka aikin hajji da umra suke bambare talauci ga mutum saboda haka aikin hajji hanya ce ta wadata kada kuma ka dauka cewa wai tunda an ce aikin hajji wai yana ko da talauci ka ce kayo aikin hajji har yanzu baka zan mai biloniya ba ka ce ai to to ai an ce aikin hajji ba shi ake nufi ba ai ai sai arziki ba tarin dukiya arziki ba arziki daban tarin dukiya daban ina wata an fahimci wannan ba guda ba ne akwai wanda gahe da tarin dukiya amma talaka ne akwai wanda talaka ne amma kuma mai arziki ne domin idan Allah ya baka talakan zuciya in duk duniya an ka baka baka yi cikin talakawa har yanzu talaka ki amma idan Allah ya baka wadata zuci innal gina ginan nas wadata zuci ita ce wadata in duk duniya ta kace amma har yanzu kana nan halan halan ba koshi ba kullun gana kai kai Allah bai baka komi ba har yanzu talaka ki don talaka zuciya gare ka amma wanda Allah ya ba zuciya wadatiya dan abu kaɗan sai ya wadatu sai ya rika ganin duk ganin su kowa bai yi shi ba kuma Allah bai da komi a ji amma saboda Allah ya wadata zuciya to irin wannan arzikin in fi Allah ya baka wallahi ya baka komai to bale har arzikin ma na hakika Allah yana basuwa mutum nawa zai je aikin haji ya dawo da dan guzuri ne sai ga ya je ya dawo da abinda ma ya guzuri ne yawa musamman kayan abubuwa su lalace kowa ya sani a da kahin naira muka lalace mafi yawa alhazanmu in sun je aikin hajji sun ka dawo abinda za su sau sai mutum ya sayar da shi ya mai da kudin kujera sai alhazan can dole ku tambaye su haka abin yake yanzu ne da abubuwan suka lalace kudin kasan mu suka lalace abubuwa suka ruguje canji ya lalace sai zan baka iya sawo komi da kudin har ka mai da wani abu amma a da idan mutum ya je aikin hajji zai sawo saye yadda za ka yi za ka zo ka sai da kayan ka mai da kudin kujera ka kaje aikin hajji kyauta duk mun san an wannan lokaci to saboda haka aikin hajji hanya ce ta falala hanya ce ta arzikin duniya da lahira hanya ce ta alkhairi hanya ce ta samun aljanna saboda haka duk wanda Allah ya ba iko aikin hajji yayi ma Allah godiya Allah ya taimake shi Allah ya yi masa alkhairi wanda kuma bai samu ikon zuwa ba shi ma koha buɗe take ya roƙi Allah Allah mai iko ne akan ya karɓa addu'arsa kahin baɗi ko kuma ma banan ma kahin a ƙara tafiya Allah ya ba shi wata hanyar da zai tafi wanda bai saba zuwa ba ko wanda kai ka komawa ya ci gaba da addu'a Allah mai falala ne akan bayansa kuma kofa Allah buɗe take akan ya buɗe ma bayansa alkhairi mai yawa wanda za su same su kuma su biya bukatunsu saboda haka ya ku bayan Allah ina kira zuwa gare mu gaba daya ya a yi kokari cikin abin da nake so in jawo hankalin mu akan sa yi kokari a kusanci malamai a nemi ilimin aikin hajji kasa da ka je aikin hajji baka san komai ba Haka dogara ta to ai babu matsala malam wani na nan in mun ka sai kafa sai kafa ta akwai inda kafa sai zaka bar ta kafa saboda haka kai kokari ko da kafa ka kafan malam wani to yi kokari ya zama kana ala basiratin abin da dai haka bukata a ce ma nan shi a wuri kaza ka san ka riga ka karanta ka san abin da aka yi wurin ya yi a ce ka zama kaman makaho ko ina sai an ja ka ko kullum sai an ja ka kaman makaho saboda ka ina kira gare mu a kusanci malamai a nemi ilimi a yi kokari kada a je aikin hajji bisa ga jahilci aikin hajji ibada ne ibadar Allah kuma ba a yanta da jahilci ana yanta ne da ilimi sannan Allah zai karbe ta da ƙarshe kuma da yake lokaci ya tafi ina kira ga alhazan mu gaba daya su ba addu'a muhimmanci idan suka je wannan ƙasa mai tsarki za ku je wuri mai albarka wurin da ake karba addu'a lalle kada ku manta da matsalolin ƙasar mu ƙasar mu tana cikin ƙalubale duk ƙasar duniya shekarar da za a yi zaɓe shekara ce ta ƙalubale ga ƙasa balle ƙasa irin najeriya wadda ta tara matsaloli wadda ta tara kwantai kwantai ga sunan na matsaloli kala kala wasu sabbi da kwantai suna nan saboda haka ƙasar mu najeriya wannan ita ce shekarar da za mu shiga shekarar zaɓe shekara ce mai matuƙar haɗari shekara ce wadda a cike da ƙalubale za ka ina kira ga maniyyatan mu kada ku manta da ƙasar mu ku sa ta cikin addu'a wannan zaɓe da aka wasanta Allah ta a yi shi lafiya a ƙare lafiya kuma Allah ya zaɓan muna shugabannin da suke ne mafi alkhairi ga ƙasanmu su za su zama alkhairi ga addininmu su za su zama ga alkhairi ga kawar da matsalolin ƙasanmu babu shakka kuma waɗanda a gida addu'a wajibi ce mu sanya wannan a cikin addu'a babu shakka babu abin da a wajibi gare mu yanzu magana kawai wane kowa ne wallahi yanzu mu wuce wannan Najeriya abin da ya kamata mu sa Allah gaba mu sa Allah ga mu roƙi Allah ya yi mana zaɓi na alkhairi wannan shine babban abin da an gare mu kafin ka yi magana wane ko wane nika so ko wane abban so ko kaza ko kaza abu na farko da ya kamata 'yan Najeriya mu yi lalle mu mai da al'amarin mu wurin Allah can baya mun yi zaɓin kuma an zo an samu 'yan matsala abinda muka yi zato ba a yi mitin ɗinsa ba to yanzu mu ban ma Allah zaɓi mu sa Allah gaba mu gyara ɗabi'unmu mu gyara halayenmu mu kyautata al'amuranmu kuma mu yi da gaske mu kyautata niyyar mu cewa lalle lalle za mu yi don Allah domin Allah ya yi muna mafita ya zaɓa muna abin da shine mafi alkhairi saboda haka ina kira gare mu gaba daya lalle mu canza idan ka dibi yan Najeriya yanzu abinda halin yake nuna maka cewa kwata kwata ban mu shirya ba samun canji ko gyara ba kwata kwata ban mu ma damu da matsalar da ke damu ba ya zaka iya gane wannan yanzu mutumin da za a ɗauka a je da shi Abuja da sunan ya zaɓi shugaban ƙasar da yake sa ran ya magance mai matsalar kidnapping ya magance mai matsalar zubar da jini ya magance mai matsalar talauci ya magance amma sai an yi dinga da shi an ba miliyan goma miliyan goma sha biyu miliyan kaza sannan ya zaɓe shi ne eh, don Allah wanda ya baka wayan kuɗin ka zaɓe shi don Allah kana tunanin ya yi maka wani abin kwarai ba sai ya haɗa kuɗi ne ba halin sadaka ta baka wallahi ba sadaka ta an ka baku ba abin ku na cikin abin ku na an ka baku zaka dole in ya hau duk kukan da zaka yi dole sai ya haida kudi ne ta kwan in ma zai muku wani abin da bai amfani ku sannan ya muku abin da sannan kuma talakawa haka nan an niyya ku mafi yawa kowa abin da ya kwanta yan tahi zaɓe a ba ku bokitin roba a ba ku eh, kwanin omo a ba matan ku turame a ba ku naira dubu dubu ku yi zaɓe to duk mutane da haka wallahi ba shirya ma gyara ba tsakani da Allah ba a shirya ma gyara ba in dai ana son Allah ya gyara mu da ƙasar mu ya muna abin da muke so to sai mun kyautata niyyar mu lalle ne zaɓen nan mu yake don Allah don mu yi tawassuli da cewa muna son mu yi zaɓen nan ne don Allah don Allah ya gyara muna matsalolin da kasan mu take ciki amma inda muka fuskanta Allah ya fi shirya mu gyara ba don haka lokaci bai bace ba lalle mu dawo mu gyara idan muka yi gyara Allah ya gani mu mai kyau ce to Allah zai gyara muna wannan shine abin da nake kira gare mu da ƙarshe kuma lalle mutane su tashi su yi tsaye su yi kafin zaɓe wani zai ce a ka ji malam to mai kasin zaɓe da eh, ni wallahi ni an hannu ga siyasar ni wallahi ban koma zaɓe in kai haka kaya kuskure wajibi ne ku hito ku je ku yi kasin zaɓe ba ɗaya rana ake yin faɗa a samu nasara ba mun yi wancan attempt Allah ya kaddare an samu matsaloli bukatar mu bata biya ba mu sake wani sako attempt in ma bai ba mu sake wani sako attempt ba mu fatar mu gaba da haka Allah bai biya mana bukatar mu ba amma yanke yanke sa nan, mu na nama Allah da to ne ka ɗauka cewa to ai 2015 haka an ka an kai mana romon baka an ka ce mu zaɓi buhari za a sa za a yi magance tsaro za a yi kaza ga shi ba a yi komi ba don haka ni ban koma zaɓe miyan amfanin zaɓe wallahi ka yi kure da in baka yi zaɓen ba su wa'yancan suna can suna yanka katin zaɓe kuma za su yi don haka ku fito ku yi zaɓe ku yanki katin zaɓe wanda duk adda wannan tunanin ya cire wannan tunanin a cikin ransa mu dogara ga Allah duk da mata tana zuwa ka auro ta ta zama maka ba zata ka same ta ba da haka zato ba ko kuma kai ka ganta kai ka kai sadaki kai ka kana son ta kakkade ka raye amma sai an kawo ta gidanka sai ka same ta wanda kai zato ba haka Allah ba kashin ta ko rabu to bale bale za bale dan siyasa da ka zaba kana mai kyakkyawan zato dan bukata ba ta biya ba ka ce shikenan ka bari yanzu in ka aure mata ka same ta ba da haka shikenan sai ka ce ka ba kuma aure saboda haka wannan kuskure ne ya ku yan uwa dole muna jawo hankalinku yan uwanmu na zaman kasa suna sun mataki na ga wani bidiyo wanda wani fasto a coci bakin kowa coci ya tsaya ce kowa bai shiga sai ka nuna katin zaɓenka a cocin ma fasto a coci sai ka nuna katin zaɓe maza da mata in ka nuna katin zaɓe sannan ka shiga ce duk wanda bai da katin zaɓe kai shigo mai coci kenan sun ɗau matakin su yi ƙoƙari su ƙarwa mutanen su domin su yi zaɓe to don mi ku za ku rafa shi ku sani ko babu komi wannan zaɓen ma'auni ne wanda ke nuna yawan mu ko tasirin mu a cikin ƙasa to idan kuka zauna matan ku suka kiyi ku kuka kiyi wannan ya nuna cewa abinda ake fada cewa ba ku da yawa ai ba kaza kaza da itace kuke hada wannan magana ta tabbata haka ina kira gare mu da karshe lalle mu tashi tsaye kowa da matan mu da ƴaƴan mu wanda suka isa da mu mu yi kokari mu yanki wannan katin zabe shine mataki na farko na ganin cewa Allah ya biya mana bukatun mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana mafita a cikin wannan ƙasa alhazzanmu da za su tafi Allah ya su je lafiya ai aiki kyakkyawa kuma a dawo lafiya addu'o'i da zasu yi Allah ya karba ya kuma sa ya zama sanadin wanyewar matsalolin ƙasar mu baki daya inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج حج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا ثم قال لا لو قلت نعم لوجبت ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم إخوة الإسلام من استطاع الحج منكم فليحج فإن الحج واجب في الإسلام أوجبه الله سبحانه وتعالى في أرجه الأقوال في تسعة التاسع من الهجرة فلم يجد لأحد تأخير ولا تهاونه يقول شيخ الإسلام بن باز رحمه الله من قدر على الحج فلم يحوت أو أخره بغير أذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة فالواجب عليه التوبة إلى الله تعالى والبدار بالحج يقول النبي صلى الله عليه وسلم تأجلوا بالهد فإن أحدكم لا يدري ما يعرض عليه وقال عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة فلله الحمد والمنة على أداء هذه الفريضة ومن حج فليحمد الله ومن لم يحج فليسأل الله من فضله أن ييسر له ويوفقه لأداء هذا النسك العظيم يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث, أن أبعث رجالا إلى هذه الأمثار فينظر كل من كان عنده جدع لم يحد فيضربوا عليهم الجزية ما هم بالمسلمين ما هم بالمسلمين فيا من لم يحجوا وأنتم قادرون فاتقوا الله وبادروا إلى هذه الفريضة العظيمة وأصله فإن, فإن الطاعات يوفيها الله سبحانه وتعالى ولا يقعدنكم الشيطان فإن الشيطان على الإنسان بالمرصاد على الإنسان بالمرصاد يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم عباد الله إن فضل الحج عظيم وأجره كبير وهو يجمع بين عبادة البدنية والمالية والأحاديث بفضل الحج كثيرة وعظيمة كثيرة وعظيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجاء كيوم ولدته أمه وسئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال حج مبرور يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديث والذهب والفضة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وهذا فضل فضل عظيم على المسلم القادر أن أن يتبادر لأداء هذه الفريضة حتى حتى يكتمل أركان دينه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب نفعني الله وإياكم بهدي كتابه العزيز وبسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله من عزم منكم على أداء هذه الفريضة فإنه يجب عليه أن يتفقه أحكام دينه وأن يقترب من العلماء فيسألهم عن الحج الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج علم الصحابة وقال خذوا عني مناسككم وعليه أن يتعلم من أهل العلم ويسألهم عن ما أسكل عليه حتى يعبد الله على بصيرة إخوة الإسلام يسأل بعض الناس عن الحج مع الديون وربما يكون الفهم الخاطئ أن يؤخر بعض الناس هذه الفريضة لأنهم عليهم ما عليهم من الديون فإن الإنسان إذا كان لديه ما يوفر عن دينه فإنه يجب عليه أن يحج فورا وإن كان ما عنده لا يقضي ما عليه ينذر هل ينذره أهل الدين إذا كانوا ينذرونه فإنه يحج ويقضي دينه بعد الحج أما الذين عندهم الاستطاعة ولم يحج فإنه يجب عليه أما الذي عنده الاستطاعة ولم يحج فإنه يجب عليه أن يحج حتى وإن لم يحج فيوصي ويؤدي عنه الحج يقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى فاتقوا الله عباد الله وأحرصوا على أداء الفرائض وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يقول الله عز وجل في حديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إذ الإسلام والمسلمين اللهم إذ الإسلام والمسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا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 مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما ما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر